ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين Haƙiƙa, waɗanda suke gaba da Allah kuma suke gaba da manzansa waɗannan suna cikin waɗanda Allah ya wulaƙanta a duniya da lahira kuma ya kunyata su daga cikin al'ummomin da suke kafirai